so yana da daɗi maso da shan wani ya shiga haushi Iyalan Alhaji Hassan Gudun Bali na gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin auren ɗansa Muhammad Hassan Gudun Bali in sha Allahu za a ɗaura a ranar 12 ga watan Yuni shekarar 2021 da misalin karfe tara da rabi na safiya a bayan masana'antar wutar lantarki da ke a Bolori Maiduguri. Allah ya bada ikon zuwa amin. Sanarwa daga MC ɗan Yarabawa.